إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن الله تبارك وتعالى يختار من خلقه وعبيده ما يفضل بعضه على بعض بمحض إرادته وقدرته وفضله ومنه ومن هذا تفضيله للأزمان والأماكن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وإن من الأزمنة التي اختارها الله تبارك وتعالى شهورا في السنة الهجرية أو في التقويم الهجري وها نحن نبدأ أو قد بدأنا موسم هذه الشهور الفضليات المباركات ها نحن في أواخر رجب وهو شهر من أشهر الله الحرم وها نحن على شرف من شهر شعبان ويأتي بعده رمضان ثم ندخل بعد ذلك في أشهر الحج فإننا من الآن في مواسم الطاعات إلى آخر العام فجدير بنا أن نذكر أنفسنا بما ينبغي ألا نغفل عنه وأول ذلك الشهر القادم فقد روى الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا غير رمضان أكثر ما تصوم من شعبان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إن هذا الحديث يفيد في التنبيه عن الغفلة ويفيد في فضل شهر شعبان كما يفيد في الوظيفة الفضلى لعباد الرحمن في شهر شعبان أولا إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى شهر شعبان شهر غفلة الناس وكل مكان أو زمان يغفل فيه الناس يرجى أن يكون زمان خير لمن استغله في مرضاة الله عز وجل إن شهر رجب شهر حرام يهتم به كثير من الناس بل إن كثيرا منهم يظنون أن في صيامه فضيلة خاصة والأمر ليس كما يتوهمون فصيام شعبان أفضل من صيام رجب وذلك لما في هذا الحديث كما سيأتي وأحاديث أخرى صحيحة وشهر رمضان هو شهر الله وشهر القرآن فكل الناس يهتم به ويعمل من أجله فكان الشهر الذي بين هذين الشهرين شهر غفلة عند كثير من الناس فتنبهوا من غفلتكم وانتهزوا شهركم فإنه شهر فضيل ومن فضائله النصية في حديث أسامة أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ذكر كثير من العلماء أن الأعمال السنوية للعباد ترفع في شهر شعبان وأن الذي وأن هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهذا كذلك حظ وترغيب للمؤمن على أن يكثر من أعمال الطاعة والخير في شهر رمضان في شهر شعبان حتى ترفع هذه الأعمال وتكون كلها أو جلها أعمالا صالحة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فاصبروا لتعطى أعمالكم الحسنى في شهر شعبان ولكن أي عمل أرجى عند الله في شهر شعبان إنه الصيام ولذلك روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كما في البخاري ومسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط غير رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق أكثر أيامه في رمضان في, شعبان صائما وذلك لأجل ما للصيام من فضائل تعرفونها ومنها أنه أقرب شيء من الأعمال يدخل صاحبه الجنة لما فيه من إخلاص للعمل لله عز وجل وما فيه من كف لشهوتي الفرج وشهوة البطن شهوتي الفرج والبطن وهما أكثر ما يدخل الناس أو يكبهم على مناخيه في النار فمن داوم الصيام كان من أفضل عباد الله رب العالمين ألا فاستعدوا لشعبانكم استيقظوا من غفلتكم استعدوا لجميع العبادات ولكن فضلوا صيام شهر شعبان على سائر القربات فيه فذلك ما كان يواظب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد All you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Allah subhanahu wa ta'ala in his power and dominion do prefer some people above others some places above others some periods above others he created whatever he likes and he chooses among these creatures whatever he wants to prefer and his decisions are unquestionable. Among the periods that Allah has chosen and preferred for his servants to come close to him are the four sacred months in the year. Alhamdulillah, we have witnessed the first of this four and we are about ending it. That is the month of Rajab. But for Allah's benevolence, from Rajab up to the end of the year, in fact up to Muharram, are equally favored months, virtuous months that Allah likes that we worship him and grow nearer to him. He has provided ample opportunities and numerous vulnerabilities for those who are wise to use the opportunity of life and manage their time in these months in subjugation and submission of themselves to Allah subhanahu wa ta'ala. The next month is Sha'ban. After it is Ramadan. And after Ramadan we start the month of Al-Hajj. And Muharram ends the sacred month. So from today or from this month up to the first month in the year we are in what scholars will call the season of righteousness. Mawsim al We therefore need to remind ourselves so that we do not forget the season. So that we do not behave lackadaisically during the season. Some of this, everybody is aware of it. And we work towards maximizing their benefits. But some of the periods, many people are heedless about their value. And especially the next month, the month of Sha'ban. Usama ibn Zayd al-Hib ibn al-Hib radiyallahu anhuma. As narrated by An-Nasa'i Ask the Prophet sallallahu some questions. One of the questions was that I have observed that you fast in the month of Sha'ban more than you do in any other month of the year. What is the secret, Ya Rasulullah? The Prophet ﷺ responded by saying, that is a month which many people are heedless about are indifferent about. It is between Rajab and Ramadan. In it, righteous deeds of sovereignty are raised and presented to Allah subhanahu wa ta'ala. That is why I love that my righteous deeds are raised while I am fasting. The hadith teaches us three important lessons. Number one is about the situation of people in the month of Shaban that the Prophet doesn't like. So we should avoid that situation in the mosque. Number two is the virtue of the month of Sha'ban. is Islam, it is the month that Allah chooses to accept the presentation of the annual activities and deeds of his servants, And number three, the Prophet taught us the, the noblest act of worship that we are expected to spend much of our time doing in the month of Sha'ban. And that is fasting. I therefore based on this hadith, urge all of us, number one, to care for the month of Sha'ban. Never you be indifferent. Never you be unconcerned. Remember that it is also one of the virgin months in the year. How will that be translated in your daily life. Maximize its benefit by doing acts of righteousness as much as possible. Then, make sure something gives the most of your acts of righteousness in the month of Shaban. Aisha radiallahu anha mentioned as in Bukhari and Muslim that I have never seen the Prophet fasting for a complete month except Ramadan. But I have never seen him fasting copiously as he does in the month of Sha'ban. He used to fast the majority of Sha'ban except few days. That is differentiating from Ramadan. This also signifies that fasting in the month of Sha'ban is more virtuous than fasting in the month before, that is this month, Rajab. And that was what the Prophet ﷺ was highlighting when he said that many people are indifferent about this month simply because of this reason. It came between two famous months. Rajab, which is one of the sacred months, and Ramadan, which is the month of the obligatory fasting. So many people, they give attention to Rajab and then they rest or they are indifferent in Sha'ban and then in Ramadan they won't come again. The Prophet is saying, no, use your Sha'ban well. So it is a misnomer when as the houses will say, Rajab is the month of Azmi of the old ones, while Shaban is their the month of their celebration. If celebration means not fasting, then it is wrong. Because this is the month that the Prophet fasts more than any other month in the year for us to prepare for this month at the end of Rajab we remind us of this hadith as narrated by Al-Nasai and so many other ahadith by the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying that this is the month of Nafila. If you want to be reckoned will among the absa'imeen wa absa'imat, the next year you fast copiously in the next month, the month of Shaban. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for all of us. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman shiryarsa. Mana neman tsarin sa daga sharrin nan mu daga bugayen ayyukan mu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai da shi duk wanda Allah ya kyale shi bata babu wanda ya sai shirye da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah cikin makon annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka fi tafarkin sarki su ta zuwa ran tashi alƙiyama Allah ya sa mu cikin su ya ku al'umma musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah a duk inda muka samu kawo Allah madaukakin sarki mabuwayi mai iko akan kowa da komai yana zaben wadda ya ga dama ya fifita shi cikin mutane da dabbobi da lokuta da zaman na da duk cikin halittunsa baki daya daga cikin abin da ya fifita a zamani akwai waɗansu watanni a shekara waɗannan watanni na daga cikinsu akwai watanni guda hudu masu alfarma wanda su ne rajab da zulqa'da da zulhijja da almuharram sannan akwai watan ramadan waɗannan kusan kowa a garin musulmi ya san su ya san falalarsu kusan kowa a garin musulmi yana kulawa da su ya yi aiki na alkhairi yana begen lada da yardan Allah maɗaukakin sarki a cikinsu amma akwai ɗori a kan waɗannan wani wata wadda da dama mutane ana gafala ana raskana ba a san falalarsa ba Koko an sani amma ba a kula da shi ba a ribantarsa wajen neman kusanci zuwa ga Allah alhali yana daga cikin fiyayyun watanni zaɓaɓɓu a wasu Allah ba ɗauki zuci wannan kuma wani wata bane shi ne watan da za mu shiga watan sha'ban wata na takwas a wato ainihin kalandar hijira imamun nasa'i ya rawaito hadisi ingantacce daga usama ibn zaid masoyin annabi dan masoyin annabi Allah madaukakin sarki ya yarda da su su biyu din yake cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ban taba ga kana yawaita azumi ba a wani wata kamar yadda kake yawaita azumi a watan sha'ban menene hikimar haka ya rasulullah sai annabi ya ce da shi wancanarka ai wata ne wanda mutane ke rafkana dangane da shi yana tsakanin rajab da ramadan a cikin da ana ɗauka ayyukan bayi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ni ko ina zon in za a ɗauki ayyuka na a ɗauka a alhali na ayyuki wannan hadisin ya fadakar da mu abubuwa guda uku a dunkulai wanda su ne abin da muke tunatar da mu a wannan hudubar na farko atishin ɗin mutane a wannan wata na rashin kulawa da shi to annabi yana farkar da mu cewa ba waɗancan watannin ne kadai suka dandanci mu ƙara hibba da hubba ba har da wannan ba mutane ku daina gafara a watan shaba shi yasa masu himma cikin magabata idan watan ne ya zo to suna kulawa sosai da ayyuka na bauta an rawaito cewa imamu malik idan watan shaba ya shigo yana daina karantarwa na hadisi ya rungumi ƙur'ani ya buɗe yana karantawa shine aikin da dare da rana kuma ba ma da kayan ke karanta ba yana karantun ya buɗe mushaf ya zanto ido ma zai samu nashi rabon kunne ma zai samu nashi rabon kamar da zuciya za ta samu nasa rabon ya shagaltu gaba ɗaya da alƙur'ani mai girma da waɗansu magabata kowa yakan nemi wani abu wadda zai zanto ya shagaltu da shi a kai saboda haka nan abu na farko kenan mu daina rafkana dangane da wannan mutum. abu na biyu shine mu dukuba aikin ibada domin ana ɗaukan waɗannan ayyuka a kai ma Allah madaukakin sarki a wannan wata malamai suna cewa abinda annabi yake birni, ayyukan shekara ana sake haɗa su gaba ɗaya kamar budget na ayyukan ka gaba ɗaya report kai annual report na aikin da kai ana presenting ɗan zama Allah madaukakin sarki a watan sha'aba saboda akwai masu gaiwa na tafi akwai masu gaiwa na yamma akwai masu gaiwa na mako akwai masu gaiwa na na watanni na kowane wata cikin mala'iku suna kai aikin ka to kuma akwai aikin shekara shine annabi yake magana anan wa fihi turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin ana ɗaukaka aiki zuwa ga Allah madaukakin sarki a wannan wata aikin ka na shekara aikin ka na shekara za a kai ba Allah dan haka mu yawaita aiki domin a kai mai yawa kuma mai yawaita kyawawan aiki domin kyawawan su rinjaye mummuna amma a ayyukan da za ka yi a wannan watan da za su zanto fresh shi ne abu na yau ka gallabar da azumi ya zanto shi ne aikin da ya fi yawa wanda za a nuna wa Allah da fi cikin abin da ka yi a watan sha'ban wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi domin an kai ayyukansa ya ga a ga cewa mafi kusa wato aikinsa na yanzu shi ne azumi wanda ya shi ne azumi wannan ba dan komai ba face saboda falala na azumi wanda muka sani wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama nuna man aikin da ya yafi saukin shigar da mutum aljanna annabi ya ce masa azumi wato mummuni azumi ya ce fa innahu la ilaha babu abin da ya kai shi mai za saboda azumi ba a yin dariya, azumi akwai ikhlasi a cikin sa sannan azumi akwai don kwafar da manya-manyan sha'awoyi guda biyu wanda su ne suke gagaran bayi su suke kai su wuta sha'awa na wato ainihin ciki da sha'awa na farki waɗansu malar suna da sha'awar zance magana mutum mai azumi yana iya kontrol din waɗannan sai zanto hanyar da na shiga aljanna ya zanto mai sauki sosai don haka mu shirya domin wata mai zuwa sama iya juma'a mai zuwa za ka shiga sha'ban sai ka yi plan azumi nawa kake so ka yi kuma ka dage kai haka ɗin gwargwadon yawan azuminka gwargwadon kulawanka da wannan wata gwargwadon yadda za a bijirar ma Allah madaukakin sarki azumi a sama sama na ayyukanka Allah madaukakin sarki ya ba mu damar yin haka ɗin Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya shi ba mu ikon bata ya nuna mana ƙarya ƙarya shi ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya shirye mu da shiryarsa Allah ya ƙara jagoranci na alkhairi mashugabanci na wannan makaranta wannan ƙasa ta mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ƙasar musulmi baki dai Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya ya haɗa kanmu tabbata littafin Allah da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam masu jihadi don kare addini da kare zalunci da ake musu a ko'ina suke Allah madaukin sarki ya ba su agaji ya ba su nasara ya ba su nasara Allah madaukin sarki ya gafarta mana kurakuranmu ya ɗaukaka darajar mu ya kashe mu mana musulmi ya sanya aljanna su makoma a gare mu ya yaye mana wahalhalu da ake ciki أقول إنا أبعد الدنيا إنه على ذلك قديم وبالإجابة جليل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله اللهم اكبر الله اكبر ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة